Rahoton na Booking Institute ya nuna cewa ƙasar Siriya ita ke kan gaba inda sama da mutum dubu ɗari biyu da sittin suka rasa rayukansu sakamakon tarzoma. Sannan sai Afghanistan, Iraki, Nigeria da Yemen. Shugaban cibiyar bunƙasa dimokuraɗiyya da ci gaba a Najeriya, Dr. Kola Tima, ya ce rahoton ko kaɗan bai bashi mamaki ba. eh to gaskiya ba zai ba ni mamaki ba saboda mun san cewa wataƙila ana magana yan da kamar boko haram suke ta kashe mutane da yawa haka kuma sojojin najeriya ma sun ta kashe mutane da yawa bayan haka ma eh, na san cewa eh, kowa ya san cewa wannan eh, fada da ake tsakanin manoma da kuma makiyaya idan aka tattara wannan yadda aka kashe mutane na shi ya sanar da cewa najeriya ta zama ta cewa na fito a cikin yaron zuwa kasashe matakin da aka fi zub da jini a duniya. Shi ma masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salmanu ya ce wannan rahoto ka iya zama tabbas. Idan ka lura kuma wannan lokacin shi ne aka yi maganan kashe da aka dinga North Central kenan. Akwai irin da yi rahotannin irin wa'annan da aka fitar da su daga baya. So wannan bai zo da mamaki ba kawai ya nuna cewa biyu ya bi salon irin wa'ancan rahotannin ne da suka fito daga Idan ka duba lamban da aka nuna cewa Najeriya idan ka hada da Afghanistan kamar wa'annan rigingimun zai cewa idan ka hada da wa'annan rigingimun da na Boko Haram da aka yi a wa'annan shekarun da suka wuce zai iya yiwuwa lallai lambobin ko da ba su kai haka ba biyu suna. To amma ƙwararru irin su Malam Muhammad Ibrahim da Masoro na ta sakamakon wannan bincike na cibiyar ta Brookings. To gaskiya ne dai wannan magana ta bani mamaki. Idan ka duba yanayin yaƙe-yaƙen ƙasashen can ya sha bamban da yakin da ake yi a Najeriya. Gaskiyar magana yakin da ake yi a Najeriya ko aka yi shekarun baya bai yi ƙarfi da tasiri irin wanda za a kwatanta shi da yaƙuƙuwan da aka yi a ƙasashen laraba ko ake mayi har yanzu ba. Ko kansu 'yan ta'addan Najeriya ba su da ƙarfi kamar waɗancan 'yan ta'adda. Illa iyaka ta iya cewa wato rashin imani da 'yan ta'adda suka nuna a Najeriya aka yi kwatanta shi da can. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.